yau laraba 23 ga watan al-muharram hijira nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kara 1448 wanda ya daidai da 8 ga watan yuli shekara ta 2026 muna kara gode ma Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi da baya neman komi a gurin kowa cikin ni'imar Allah da yaddarsa da kaddarawarsa ya ƙara da fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin marigayi, branko da ke nan filin mallawa tudun wadon zaria jihar kaduna tarayyar najeriya don ci gaba da karatun littafin ahlari wanda yake shine majalisinmu na biyu a cikin jerin gwanon karatun wannan littafi mai albarka muna roƙon allah ta'ala ya sanya alkhairi da albarka a wannan karatu allah ta'ala ya sa mu amfana kuma mu amfanar kamar yadda bayani ya gabata littafin ahalari yana ga cikin manya-manyan littattafai kanana a hajjami karami ne amma amfani babba ne duk wanda ya karanta ahalari ya itikanin ahalari ya fahimci ahalari da kyau to insha Allah kashi saba'in busa ɗarin mu'amalar shi ta ibada nan ƙanana za ka ga ya ci galaba a kai bai faɗaɗa ya yi magana akan aikin hajji ba da zakka kasancewar a cikin musulmi waɗanda suke samun damar aikin haji da zakka ba su da yawa amma tsarki sallah imani kyawawan ɓabi'u kiyaye dokokin Allah duka malam yi ƙoƙari ya tattaro su a wannan littafi da aka ina ƙara addu'a ta musamman ga mawallafin littafin Allah ta'ala ya gafarta mai Allah ta'ala ka haɗa mu da shi a gidan aljanna sauran malamai da suka yi littafin ɗawainiya musamman malan ƙani wanda yake ba kano ne kuma ba zan fari shi ne ya canza littafin ya canza mushi uslubi ya mai da shi tambaya da amsa da sauran malamai irin waɗanda suka yi halbul masail da makamantansu ga ma wani babban malami da muke da shi a nan garin namu na Zariya, malam huseini dan gidan malam adamu bafullaci da ke nan kofar doka ya yi ma'ahalari sharhi mujalladi hudu wannan littafin na ahalari ya yi mishi sharhi mujalladi hudu tafka tafkar mujalladai kowane mujalladi ɗaya za a iya yin tesis na phd a ciki muna raƙon allah ya saka mishi da alkhairi allah ya marayuwar shi albarka to idan yan wa za su tuna a makon da ya gabata mun tsaya a shafi na shida inda malam ya yi bayani akan wajabcin musulmi ya kiyaye harshen sa daga dukkanin abin da yake ba daidai ba musamman bakar magana batsa cin naman mutane wulakanta mutane zagin mutane tsorata mutane da kuma kowane zance mara kyau mala yace wajibi ne ga musulmi ya kiyaye harshen sa daga waɗannan abubuwan da aka ambata to yau za mu tashi a gabar da Malam ya tambaya da cewa an ayi shay'in yajibu alaihi hibzu basari to ga waɗansu abubuwa ne ko kuma game da waɗansu abubuwa ne ya zama mutum ya zama wajibi a gare shi kiyaye ganinsa shi dai gani lalura ce ta ɗan adam to a musulunci ba komai ake so ka gani ba kamar ba yanda yake ba komai ake so ka faɗa ba kuma kamar yanda ba ko ina ake so ka je ba mala yace wajibu alaihi wajibi ne ga musulmi wanda ya balaga hibzu basari ya kiyaye ganin shi anin nazari ila alharami zuwa ga kallo na haram idan aka ce haramun eh, ismu jinsin ne ismi ne na jinsi abubuwan haramun suna da yawa daga ciki akwai mutum ya kalli matar da ba ta saba. kallo ne na haramun. wanda yake mutane mafi yawanci hankalinsu ya fi kaiwa gana amma ba a nan kaɗai yake ba ba ka kalli matar da ba taka ba ne kawai haramun musamman ka kalli al'auranta harara ma haramun harara kallo ne ko ba kallo ne duk wanda ka harare shi girmama shi kai ko wulakanta shi kai to haramun duk kallon da in kai ka cutar da mutum haramun to shi yasa da yake malamin babban malami ne da ya tashi misali sai ya kauce ma misalin da kowa ya sani yanzu kowa ya san ya kalli al'auran wanda ba muharramarsa ba haramun ne to game da kallon al'aura ku bani hankalin al'aura kala biyu al'aura kana nawa ne akwai al'aurat al-mughallawa akwai al'aura al-mukhaffafa kuna tare da ni namiji al'aura shi daga yana take farawa cibiya zuwa gwiwa to daga cibiya zuwa gwiwa al'aura ne kala biyu akwai al'aurar da bukata take iya sa a gani akwai al'aurar da lalura ke sa iya gani an gane ko? misali mutum zai shiga aikin ɗan sanda ko aikin kaki ba ana so a tabbatar da lafiyarsa ba to babu laifi ya sa wando ya sun yan wajen nan da suke zuwa guda uku su mun ture sosai eh shatnika ina yake kaiwa rabin gwiwa rabin gwiwa kuma rabin cinya so shatnika kaga ya rabin cinya ne to wannan babu laifi mutum ya sa in akwai bukatar a tabbatar da lafiyarsa amma mutum ya zindira, to wannan sai inda lalura kamar za a mashi operation ko mace za ta haihu da makamantan wannan da haka akwai al'aurar da shari'a ta yi rangwami a gan shi. in aka gani haramun yanzu yaran mu 'yan kwallo wandunan su yaya suke rabin cinya ne to haramun suka yi to amma wannan haramcin bai kai mutum ya bari a ga al'aurar shi ta kai tsaye ba kun gane wannan mace menene al'aurata? duk jikinta al'aura ne banda fuska da hannu ko to al'auran mace ma kala biyu akwai al'aura haffafa, akwai al'aura mughallaba al'aura muhaffafa shine wanda ganin shi haramun ne amma haramcin mai sauƙi. akwai wanda haram eh, kallon shi haramun ne kuma haramcin mai tsanani malamai suka ce daga kirjin mace saman nonanta zuwa sama al'auratta ne amma al'aura ce mu haffafa. kuna ganewa daga gwiwarta zuwa ƙasa al'aura ce mu haffafa. Ba ya halasta wani yaga ga kirjin mace sai mijinta zuwa cikinta zuwa al'aurarta to duka waɗannan al'aurar guda biyu da mu haffafa da mu gallaba duka haramun ne yanzu mata saboda rashin tsari sai ga mace wai ta je kasuwa siyan kaya sai a ba ta kujera ta zauna ta ɗage hijabi da buɗe riga ta fito da nono tana baiwa yaro nono ya sha wannan kaga rashin rashin kamun kai da haka al'aura ce kuma mughallaba wadda shari'ar musulunci ta yi kaushi wajen hukuncinta da tsananta to duka haramun ne mutum ya kalli al'aurar da bata halasta a gare shi ba ko mai sauki ko da take mai kaushi shi ne mala ya ce wajibi ne a gare shi ya kiyaye ganin shi daga dukkanin abin da yake na haramun ne kuma kallon nan na haramun ba sai ka kalli mutum face to face ba ko a waya ko a fim ko a hoto duka haramun sai ya ci gaba da cewa su'al tambaya hal ya hillu lahu an yanzura ila muslimin bi nazaratin shin yana halasta ga musulmi ya kalli dan uwan shi da musulmi kallo na cutarwa kamar yadda muka ambata kallon cutarwa bai takaito a kallon al'aura ba hararen mutum cutarwa ne da wulaƙantarwa akwai kallon da za ka yi ma mutum kai daga gani kasan kai mai kallon ƙasƙantarwa daga ciki akwai ka kallon shi ka yi ƙuru wai ba haushe ce tun kana kallon kyan shi har ka gano mai muninsa haramun ne babu laifi ka kalli mutum amma ba son kai haka domin a ɗabi'ar mutum duk wanda aka tsira mishi gani kallo yakan ji a jikin shi gobe can sai ka ji kamar tsiga ka ta tashi kuna fahimtar wannan da kyau to haramun ne ka kalli mutum kallo na cutarwa harara yaƙi ne ƙwallon uh, uku bakwai ne ba rushe yake cewa a kowane eh uku sile, ko wato ba kowa ba ne haramun ne yi ma mutum irin wannan kallon sai mala ya ce wala ya hillu lahu ya halasta ga musulmi an yanzura ila Musulmin, ya kalli ɗan uwan shi musulmi bi nazaratin tu'dhihi kallo wanda zai iya cutar da shi illa an ya kuna fasikan sai dai ya zama fasiki ne shi fasiki ana mai kallon wulakanci mutum karuwa ce ta wucewa tana muku rangwada to ba mamaki ku falla mata harara to ita ma ba a ce kai ta hararanta kana mata mummunan kallo ba idan mutum ya zama fasiki yana bayyana fasikanci to zaman lafiya a gare ka matsayinka na musulmi sai ya ce fa yajibu hijranuhu wajibi ne ka kaurace mai wajibi ne ka yi mene kaurace mai ba wanda baya halasta ka zauna da mutumin da yake fasiki ballatana ka yi mai kallon haramci wala tarkanu ila alladhina zalamu fata fatamassakumun nar Allah ya ce karku karkata ga waɗanda suka yi zalunta fasikai mutum ne kasan fasiki ne mashayin giya ne ɓarawo ne ɗan luwaɗi ne ɗan caca ne ɗan kaza ɗan kaza kuma ka zauna da shi domin idan Allah ya tashi aiko da bala'i zai hada hadda kai wala tarkanu ila alladhina zalamu karku karkata ga waɗanda suka yi zalunci kumun nar sai wuta ta shafe ku Allah ka tsare ku da haka duk wanda yake nuna mana wajibi ne mu kiyaye kallon kallo wanda yake na haramu wanda zai cutar da dan uwanka musulmi kun a baya malam ya ce wajibi ne ka kiyaye harshenka yazo kuma ya ce wajibi ne ka kiyaye me ka, to jama'in tambaye ku da harshe da gani su ne kaɗai gaban ɗan adam? yana da gaɓai gudana 360 ko 360 da wani abu da shida ko adadin kwanakin shekara kamar yadda wasu malamai suka ce to sai malam ya ga idan zai bi su ɗaya ɗaya bayan ɗaya karatun zai yawa a makon da ya gabata ya ce ka kiyaye mai harshenka a wannan makon ya ce ka kiyaye mai ka, to idan ya zo ya ce ka kiyaye hannunka ka kiyaye hancinka ka kiyaye ƙugunka ka kiyaye ƙaurinka abin zai yawa ko to sai ya tattara wanda koya ga cikin uslubi na karantarwa ka ba da misali ɗaya biyu da ƙarshe sai ka ne ka dunkula zance ina fata an gani a magana akwai abin da ake ce mishi hashu akwai abin da ake ce mishi mene hashu abin da ko baka faɗa ba an fahimce shi to karka tsaya kana ɓata makanka lokaci a kansa to sai malin ya ce su'al tambaya ta gaba ya yajibu alayhi hibzu jami'i jawarihi yanzu wajibi ne ga musulmi dukkanin gaban nan nashi guda 360 da wani abu ya kiyaye su ka kiyaye gani ka kiyaye harshe ka kiyaye hanci eh ka kiyaye mai kunne ka kiyaye kanka wuyanka bakinka ƙirjinka bayanka tafin hannunka gwiwarka duka sai ka bi su ɗaya bayan ɗaya duka wajibi ne ka kiyaye su sai mali ya ce jawab amsan wannan tambaya waya jibu alaihi wajibi ne ga musulmi hibzu jami'i jawarihi ya kiyaye dukkanin gabansa a gwargwaron iko Allahu akbar yanzu misali kwibinka ai gaba ce daga cikin huruf to aka ce haramun ne ka kiyaye shi gwargwadon iko yanzu ya halasta kawai ka je ka zauna da matar wani ka ƙuhun gunga ta ya halasta To bai halasta ba to shi kenan sai tafiya ta kama ka zuwa kano ko kaduna a motar haya sai aka yi sa'a ko aka yi rashin sa'a motar tana ɗaukan mutum hudu ko shida kaddara suna ɗaukar mutum eh, shida sai ya zama ta biyar namiji ɗaya yanzu ka gaya min yadda za yi wannan namijin ya zauna bai taɓa wata mace ba ba zai yi ba? zai yi la ita ce motar ƙarshe zai yi bai zama lalura Eh? ba zai zauna a baya ba zai zauna a gaba ne biya kudin mutum biyu eh? ta cika motar ta cika mutum biyar shine na shida sai ya jira wata motar ta zama ta karshe yanzu ya zama lalura kuna wa? ba wai daga faruwa abu ne kawai ake bude shi ya zama lalura sai an bi matakai matakai yanzu kaga hannun kure yanzu aka ce ya biya mutum biyu aka ka kai karshe ma da ka ce wai eh, mota in sai da aka yi mai cikon kudin motar fa kuna ganewa ma'ana dubu biyu ake zuwa kaduna shi ya zo da dubu ɗaya ɗari biyar to yanzu wannan ya zo da 1500 wake magana ya hau biyu to kaga sai aka ce mastaba gwargwadon ikonka ma'ana baya halasta kana da dubbai a ƙogonka, saboda son banza ka zauna kusa da wata mata inda za ka gane bai kamata ba sai in wani ya zo na kusa da matarka kana ganewa kawai yanzu ka kana tafiya kawai sai ga wani a gaban mota da matarka a gaba su biyu ya matse ta ko ta matse shi a ɗabi'ance ya za ji haka shi ma ba zai ji daɗi ba wancan wanda ka zo na kusa da matar shi ke yasa kaga talaucin nan na rantse maka da Allah talauci in ya amsa sunan talauci har wasu zunubai yake gayyato akwai wani saban Allah da in kana da wadata ko ba za ka yi shi ba kwata-kwata ba aka yi shi ba ba kama hanya ba to Allah ya sauki to shi yasa malai ce ka kiyaye ganinka gabbanka duka gwargwadon iko kaman jami'o'i sai ka ga hall da zai dauki mutum 300 dalibai 800 sun shigo za a samu cinkoso kawai za a samu ba shi kenan sai ka yi haƙuri gwargwadon iko shi da malai yace wajibu alaihi wajibi ne ga musulmi hifzu jami'i jawarihi ya kiyaye dukkan gabansa mustafa'a gwargwadon iko su'al tambaya ta gaba hal yahillu lahu an yuhibba li ghairi llahi shin yana halasta mutun yayi soyayya don wani Allah nan fa za a sha wuya dan Allah in tambayo waɗannan jam'iyyun na siyasa duk wani wanda kaga yana son wani dan takara a kashi tamanin ko casa'in kusa ɗari don Allah yake son shi? Mafi yawanci ban ce duka ba, mafi yawanci don wa don me ake so? Don abin duniya ko? To sai mala ya ce, jawab amsa, waya jubu alaihi, wajibi ne ga musulmi, an yi wahibba lillahi ya yi soyayya don Allah, duk wanda za ka so shi matarka ne, makwabcinka ne, mai gidanka ne ɗan siyasa ne ka so shi don Allah kada ka kalli labarin yaranmu yadda soyayya ta shiga tsakansu da 'yan kwallo ka ga yaro yana son ɗan kwallo yanzu wannan ma wasu riguna daga ana ta sawa iri ɗaya ko firimiya ko kwanan na akwai wasu wani tim da suka ci na ɗaya ne ko menene suka yi har taro wai kanawa suka yi a kano ba su gayyaci duk ɗan tim ɗin a kano hadda wani tsoho ya kai shekara saba'in da wani abu shi ya fara yin jawabi ya ci na ɗaya ha ai sabo ne tsoho ne ba a nan yake ba shin wannan soyayyar ta me ta Allah ce ko ta duniya? wale ce bai kamata ka zo ba ɗabi'a ɗan adam zai so ya to amma da abin za ka so ka shi da saboda kai musulmi ne shi musulmi dokoki ne a gaban shi ta gabas ta yamma ta kudu ta arewa sai malam ya ce wayajibu alaihi wajibi ne a gare shi an yuhibba lillahi yayi soyayya dan Allah real madarin ka so ta dan Allah ba dai kai musulmi ba ne to ka so ta dan Allah to ai kai yanzu za ku su masoyan ne za a kalla in ka ce kana son shi dan Allah sai a ce to wani aikin Allah yayi akwai wani abu na Allah a ciki wa yabghudha kuma ka yi kiyayya dan Allah haka kawai baka cewa bana son wani ka sa haka kawai sai ka ji ka ce ni wani bana son shi a'a dan me baka son shi ma'ana in zaka so shi ka so shi dan ya ba Allah in zaka kishi ka kishi dan ya saba ma Allah za ka ji wani ya ce aiwa na babu alheri tare da shi kwata-kwata ni ba na ƙaunar shi me yasa ba ka ƙaunar shi ba ka ƙaunar shi saboda misali yanzu a ce bella turji duk ba ma ƙaunar shi me yasa ba ma ƙaunar shi saboda cutar da addini da mutane yake wanda babu laifi amma wani ɗan siyasa ka ce ba ka ƙaunar shi ba ka ƙaunar mai ƙaunar shi da wani dalili da wancan da ba ka ƙauna da wannan da kake kauna uwarsu ɗaya ubansu ɗaya Hassan da Hussein ne ba su da wani bambanci da aka karka so mutum wajen jam'iyya karka ki mutum don jam'iyya karka so mutum don ƙabila karka ki mutum don ƙabila, ya ga wani ƙiyayya da ake so a dasa mana tsakanin Hausawa da Fulani Ta yi tsakanin Hausawa da Fulani uwa ɗaya uba ɗaya to ba wai Hausawa da Fulani ba duk ɗan adam ma ka mutunta shi ka so shi dan Allah ko kuma ka ƙi shi dan Allah ya ake so dan Allah in yana son Allah ya ake ƙi dan Allah dan baya son Allah wa yarda lahu kuma ka yadda da mutum dan Allah wa yaghdab lahu kuma ka yi fushi da shi dan Allah da an ga kun zama haka da mutum sai zama Allah ne ya hada ku da an ga kana fushi da mutum a ga kana fushi da shi don ya saba ma Allah amma mutum nawa ne baya sallah kai ka san baya sallah kuma kiyar bauta da shi mutum nawa ne makaryaci mutum nawa ne fasiki mutum nawa ne mashayi kuma kake mu'amala da shi wani kuma masallaci kai wani ma limami wani ma mai wa'azi ne wani ma alaramma ne wani ma ladan ne wani ma likita ne wani ma mai amfani ne a cikin al'umma sai ga an cusa maka ƙiyayyarsa. ba ka musulmi yake ba in za ka so ka so don Allah in za ka ƙi ƙi don Allah in za ka yadda ka yadda don Allah in za ka yi fushi ka yi fushi don Allah wa ya amura bil ma'arufi kuma musulmi kullum ya zama yana yin umarni da kyawawan ayyuka wa ya naha anil munkari kuma kullum musulmi ya dinga yin hani ga mummunan aiki jama'a akwai bambanci tsakanin nasiha da wa'azi akwai bambanci tsakanin me nasiha da wa'azi nasiha duk musulmi yana yi amma wa'azi malamai ke kuna gane ma? yanzu ka ga yara suna fada akan titi wannan ya dauko ice zai maka mu wannan sai ka hana su ka jawo wannan kai mai isa kai haka Ka yanzu kai taso a buga maka wannan abin da kai bai da kyau ya suna wannan abin kana da bukatar sai ka jawo mai aya kana da bukatar sai ka ce hadisi cikin bukhari namban hadisi na 3363.3 bukatar wannan to da yawan mutane sun ɗauka wai nasiha aikin malamai duk abin da ka gani mara kyau to yi nasiha a kan shi ka yi umarni da kyakkyawa kuma ka yi hani da mummuna a kasuwanci ka sufanci da wannan a sana'a a gida ka yi umarni da kyakkyawa yanzu idan ka shiga gidajen idan Allah ya baka 'ya'ya da yawa za ga kowa da ɗabi'arsa akwai ɗan da za ka ga shi ne sai ka yaƙi wannan ɗabi'a akwai ɗan zagan shi malalaci sai ka yaƙi wannan ɗabi'a akwai ɗan zagan shi ƙazami sai ka yaƙi wannan ɗabi'ar akwai ɗan da za ka gan shi mara godiya wani ɗan ka gan shi da kwaɗayi wani ɗan ka gan shi da rainuwa da raina manya wani ka gan shi da wulaƙanci duk wajibi ne a matsayinka na uba ka shiga ɗakin ‘ya'yanka duk wanda ka gan shi ƙazami ka yaƙi ƙazanta shi ne wai amura ba bil ma'aruf duk yaron da ka gan shi yana ƙazanta ka yaƙi ƙazanta wai na ha'anin munkar lokacin da ka hana shi ƙazanta ka hana shi mummunan aiki lokacin da ka umarce shi da tsafta ka yi umarni da mai kyakkyawan aiki to da yawa waɗannan aikace-aikacen iyaye ba su ɗauke shi a matsayin ibada ba ka hana ‘ya'yanka ƙazanta wani yaro in ya dawo makaranta jefar da jakar yake a tsakar gida gobe sai an zo ana neman jakar shi wani takalmin shi zai yar to duk wannan umarni ne da kyakkyawa da hani da mummuna a cikin kowane tsabaka ta rayuwa tun daga gida da makwabtaka da ofis da masallaci akan hanya da makamantansu wannan da aikin musulmi ne jama'a me tsammanin ku idan duk muna yin wannan za mu gyaru ko ba za mu gyaru amma lokacin da aka ce ai wazi sai malamai a'a gyara sai hukuma to aiki ya lalace aikin duk musulmi ne Allah ka ba mu ikon kiyayewa su'al tambaya hal yahillu lahu kadhibu wa ashbahuhu min al-kaba'iri shin yana halasta ga musulmi yayi ƙarya da laifuffuka da suka kamanceceniya daga da ƙarya cikin manya-manyan zunubai tun anan zaka ga da yawan mun fadi yanzu mala ya lissafa ƙarya a cikin wasu irin zunubai kaba'i ko ku na hankalin ku yanzu shan giya wani irin zunubi ne zina wani irin zunubi ne kisa kai wani irin zunubi ne duka ba'ir ne duka mu mun yadda yanzu don Allah a masallacin nan kana ganin akwai wani musulmi a nan da zai iya yanka ɗan wanshi musulmi ya kashe a zahiri babu kana ganin zunubi ne wanda yake mai muni za ka iya ba da shaidar wani bai iya kisa ko ba za ka iya ba za ka iya ba da shaidar wani bai shan giya ko ba za ka iya ba za ka iya ba da shaidar zina amma na duk masallacin nan wani za ka iya ba da zai na shaidar shi bai yin karya to wani kwata kwata kwata kwata kwata kwata baya karya Wani shaidar za ta samu cikin sauki eh akwai da zai za ka iya kai mana jama ka ce kwata kwata bai karya ko bai taba yin karya ba sai dai ka ce ban taba kama shi yawa wannan zai yi cewa ne eh, ban taba kama shi da karya ba amma ka ce da tun da yake bai taba ƙarya ba ta ba zai yi ba kai ma kai ƙaryar to me nake so in nuna mana akwai wasu laifuffuka da suka zama mana jiki kaga ƙarya ta zama jiki cin naman mutane saba alƙawari duk waɗannan kaba'ir ne kuma don kai ka ɗauki yanzu bello turji ya ɗauki kisa a kaba'ir yanzu bello turji ya kashe mutum zai kasa bacci kun san mai isa yayi jiya yayi shekaran jiya yayi bara ya kashe maza ya kashe mata ya kashe mutanen kirki ya kashe na banza sai zan mushi jiki yanzu bai jin kisa a matsayin babban laifi haka kai ma kai ma maman ka ƙarya kai ma baban ka karya, kai ma ka ƙarya kai ma malamin ka karya, kai ma ka karya, kai ma ka karya, sai kana jin ba daidai bane yanzu annabi ibrahim da bai saba da ƙarya ba ba ma ƙarya yi ba cewa aka yi fito a jeba wutan gumaka sai ce inni saqim ban da lafiya amma idan kiyama ta tsayu bai iya zuwa gaban Allah yana jin kunya yana jin nauyi wannan ɗabi'un sai mun yaƙe su a gidajen duk wata ɗabi'a da ka ganta a gidanka mara kyau to ka yaƙe ta musamman ga ƙananan yara amma duk ɗabi'ar da kake so karaya a gidanka wa ya kamata ya fara nisanta kai amma kana mai yanka ƙarya ya za ba za su yi ƙarya ba kai musu alƙawari ka saba ya ba saba alƙawari ba ka zama kazami ya yanka ba zama kazamai ba ka zama marowaci ya ɗanka ba zama marowaci ba to shine mala yace shin yana halasta mutum yayi ƙarya da sauran laifuffuka mala yace wa yahrumu alaihi alkadibu haramun ne ƙarya ga musulmi dukkanin ƙarya sai abinda shari'a ce istisnai malamai suna cewa ya halasta mutum ya yi ƙarya guda uku daga ciki akwai ƙarya don sulhu tsakanin mutum wane da wane suna gaba fafar ba magana ba jituwa da juna sai ka je gurin wane ka ce wane ke aiko wane ya ma sauke makaman yaƙi ai wane ma ya ce bikin da aka yi na gidanka bayan ya zo ɗaurin auren ya so ya baka gudunmuwa nan ko shi fa fata yake Allah ya sa a samu matsala a bikin amma sai ka je ka ce mishi ya zo ah, ku ji wanda ya zo daura auren ka ne kake sani ai wanda yake da hikima ma in bai je daura aure ba bai bari a gari an taro lafiya kai masha Allah kai kai ta tauriya akwai abin da ake ce mishi tauriya akwai abin da ake ce mishi ƙarya akwai abin da ake ce mishi eh, abin nan din yan shi'a taqiya taqiya daban ƙarya daban tauriya daban ku bambance su da ƙarya da taƙiya haramun amma tauriya ya halasta to mu fara da ƙarya malamai suka ce ƙarya ya halasta ka yi don kai sulhu mutum mata da miji sun yi fada ka je ka gaya mata maganar da ba haka ba don ta ji sanyi ka je ka gaya mishi maganar da ba haka ba dan ya ji sanyi ka sasanta su wannan halal sai dai ita ma ƙaryar kala biyu akwai ma'aqula akwai wanda kwakwalwa za ta ɗauka akwai wanda kwakwalwa to duk ƙaryar da ka san ba za ta ɗauka ba kwakwalwa ba ta ɗauka ba karka yi ta kajin da ya nasa kai ƙarya na ɗaya na biyu a gurin yaƙi ana faɗa tsakanin musulmai da kafirai sai ka je adadin musulmai su ɗari sai ka je gurin kafirai ka ce kai ai musulman nan su dubu sha ne don ka ne firgita su wannan malamai suka ce ya halasta sai ƙarya ta uku ya halasta miji ma mace shi ƙarya ko mata ta mijinta ƙarya abinda zai ƙara dankon zumunci a tsakaninsu ita ma ƙarya da take ƙwaƙwalwa za ta ɗauka an yi sabuwar atamfa duk ba a santa a gari ba ka so ta dubu sha ɗaya ta ce mata dubu arba'in da uku amma kaga sai da na yi ka'ida ko na ce wadda ba santa a gari ba amma wa illa ma ta za ku wata ma kafin ta iso ta sani ko kun misali in a ta ce ai dubu ka za su ce sai ce to ai ban sani ba sai a tafi an cuce ka nan ko kai ka cuce ta <laughs> wannan babu ne 'yan siyasa sun raba buhu shinkafa kyauta aka baka in ka saba da kama matarka shinkafa 'yan siyasa sai ba ta ganin ka kar ka yadda a baka ka ce baka akan. babu laifi ka ce siya kai in kuma kana jin siyan ya maka nauyi ka ce gumina gumina da kada ko kai gumi ko baka gumi ba ce gumina ne wannan shinkafar gumina ce malamai suka ce duk babu laifi don a samu kyakkyawar alaka tsakanin mata da miji to ita wannan ƙaryar ta halasta amma akwai da take haramun ta yin shi'a ta yin shi'a ita ce ta abin da ke cikin zuciyarka ka ɓoye shi ka bayyana saɓanin shi ka ya kama da munafinci amma tauriya halal tauriya mutum ne zo ya same ka a babu misali don Allah wani misali ba na aron dubu goma kuma ka sai na taurin bashi kuma kana da dubu ɗari a aljihun wandonka sai ya zo ce da Allah ba na aron dubu goma sai ka ce subhanallah, ai ka ganna nan wallahi nan ban da ko me ina kake nufi nan aljihunka baka da ko kwabo to wannan shine tauriya ai nan ka ganna nan sai kai ta nuna gurin a ɗabi'anci hankalin shi zai tafi ina kai gaba ɗaya ba ka da kokobo ko ina sai ka ce ai ka ganna nan nan ɗin nan wallah ba da kokobo to malamai suka ce wannan babu halasta in ka ga za ka cutu an gane ko kuma mutum ne zai takura maka zai wahal da kai ya ɗauke kai kai ka wani guri ka wahala ka ƙasƙanta ka tozarta kai kuma ba ka son zuwa gurin sai ya kira ka a waya ya ce wane e zo mu tafi guri kaza sai ka ce dab ai yanzu haka ina kaduna kana nufin yanzu haka kana jihar kaduna ilin mallawa ba jihar kaduna ba ne amma a ɗabi'ance kwakwalwar shi ina za ta nufa za ta je kaduna amma shi ma ka yi taka tsantsan kada wata rana ka shakwata kwado ko kila kuma yana hango ka ko kuma ka yi abin da ya faru da wani abokinmu shi kafinta ne akwai wani babban mutum a garin nan an san shi har minista ya yi to kan sa shi aiki ran nan kawai sai ya ce wane zo ka yi min aiki sai ya ce a ah, ai ran ya ɗaya za ka ina jigawa sai ya ce jigawa kuma yana nan sabon garba ya ce jigawa ce ran ya ɗaya ina jigawa sai ya ce alhamdulillah dan Allah ko wani dabino katin katin a jiga wani ka zo min da shi duk da shi wannan ba tauriya bane ƙarya ne to shi kuma tun daga rana ne na ƙarya saboda babban mutum ne ya ce mai yana jigawa kuma a jigawa ana sayar da dabino sai ya ce so min dabino sai ya rasa ya zai yi to da haka akwai halin da ɗan adam zai shiga ba a son ka yi ƙarya sai ka yi tauriya wannan malamai suka ce ya halasta amma ƙarya fiyo haramun wa ya harimu alaihi alkadib haramun ne mutum ya yi ƙarya wal giba da giba aka ce giba kai hiran mutum ba a gaban idan shi ba an gane ko ko da kuwa abin da ka faɗa a kan shi gaskiya mutum ne makaryaci ka zo ka ce "Aiwa wani makaryaci ne mutum ne mai saba alƙawari ka zo kuna hira ai yana saba alƙawari sunan shi giba in ko ya zama abin da ka faɗa bai yi to laifin ya ƙara rukuwa ya tashi daga giba ya zama buhutan ƙirƙirar ƙarya zunubin shi na daban ne haramun ne yi giba wannan mimatu da an na mimanci ka ɗauki maganar wannan ka kai ma wannan ka tada husuma a yau 'yan siyasa sun yi fice a wannan sai wanda Allah ya tseratar to ba 'yan siyasa ba har malaman addini sai wannan malamin ya bada fatwa wannan ya kwasa ya kai ma wancan wancan ya kai ma wancan ga malami ya zauna a karatu ba ƙoƙarin shi ya fahimtar da addini mai ƙoƙarin shi ya huce haushi ya huce mene haushi ya nuna kowa bai isa ba sai shi duk wannan ba daidai ba ne. duk tsegumi ne na ɗalibai. a matsayinka na malami wajibi ne ka hana ka tsegumi a matsayinka na uba ka hana ƴaƴanka tsegumi a matsayinka na makwabci ka hana wato ƴaƴanka tsegumin makwabta haramun algiba da annamima maganar wannan a kai ma wancan wal kibru da girman kai in aka ce girman kai a shari'a shine a gaya maka gaskiya ka ki ɗauka girman kai a shari'a shine wulakanta mutane haka annabi ya fassara girman kai mu a yau aka ganka da shadda mai tsada sai a ce kana da girman kai a ganka da babbar waya sai a ganka kana da girman kai idan ana yin hira a wani guri da bai dace ba baka zama a guri sai a ce kana da girman kai duk wannan ba a ce mishi girman kai girman kai a shari'a bai hada ka sa mai kyau ba ka shiga mota mai kyau ka hau mota mai kyau duk wannan ba laifi bane abin da ake nufi da girman kai a gaya ma gaskiya ka ke dauka kuma ka dinga wulakanta mutane wal ujubu da jiji da kai Shin ma jiji da kai mafi yawanci talakawa sun fi yanzu sarki ya jiji da kai a ɗabi'a yayi laifi gwamna in ya ji shi wata tsiya ne ya yi laifi amma kai talaka kana nan kana jin yunwa ka zo kana ta kumbura kumbura kana ta wani kaga mutum yana wani turo kirji haka yana wani haka ko shi shi wata tsiya ne to kai waye kai ba kowa ne har shugaba haramun ne ya ji shi ya fi wani ta kai da ba kowa ba matasa a daina wannan amma kuma akwai sanin darajar kai wannan ba laifi ba amma dai jiji da kai ba wani mummunan ɗabi'a ne wani riya'u da yin ibada don a gani jama'a ku bani hankalinku akwai abin da zaka yi dan a gani baka saba ma Allah ba ka dinka riga mai tsada da aiki dan a gani haramun ba haramun bane domin mu'amala ce ba ibada bane amma sallah kai dan a gani haramun ne kai gidan da duk wanda ya zo a unguwar sai ya dauki hoto wannan ba haramun bane ka sai mota da duk wanda in kauce sai an kalle ta ba haramun bane ka riƙe waya mai tsada ba haramu bane kawai abin da ake so ka isa ka riƙe kuma matsayinka ya kai yar mutumin da ya riƙe wayar miliyan biyu baban shi na gidan haya ya yi halal? mahaifiyar shi ba ta da lafiya ya haramu. amma ka isa in kai ba laifi ba ne amma in aka ce riya ka ji ka riƙe riya tana shiga ibada ne aikin da ake yi ma Allah kai dan wani Allah wannan haramun wasum'a da yin ibadar da ake yi dan Allah ya ji kai dan mutane su ji shine sum'a aikin da ake yi don Allah kaman karatun alqur'ani asli ana yin shi ne dan wa don Allah kaman zikiri ana yi dan waye baya halasta ka kunna lasifika kai ta yin zikiri dan duniya ta ji wannan baya halasta kana yi ne don Allah in kana yi ne don tunatarwa to kai ɗaya biyu ka tsaye shi yasa muke yin nasiha ga ƴan uwan mu sunna da masallacin ƴan ko sukan yi zikiri a lasifika yanzu mu ma yanzu mun kirkiro wani abu da yake nema ya kama da laifi shine kwanakin sallah waɗannan kabarbarin da ake sawa yana da kyau a sa a tunatar amma kar a bar shi 24 hours kar a bar shi awanni a'a abla ɗan umar ya kan shiga kasuwa ya ɗaga sauti dan me ya tuna ma mutane amma a sa sha'awa ɗaya awa biyu ba daidai bane to duk ibadar da ake yi dan Allah ya ji ko ya gani to shi fa Allah bai da buƙatar ka daga murya Kada sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki tattaunawa wata mata take da annabi amma Allah yana saman bakwai ya ji kuna tare da ni wal hasadu da hasada abinda ake nufi da hasada shine Allah ya ma mutum ni'ima kai burin yayi asarar wannan ni'imar ta iso gare ka wannan sunanta hasada akwai wadda tafi wannan muni Allah ya ma mutum ni'ima kai burin ya rasa ni'imar ko kai baka samu ba wannan hasada ce mafi muni amma akwai abin da ake ce mishi giffa giffa ba haramun bane mutum ne Allah ya bashi sabon gida kato da fulawa da AC da sola sai ka ce kai ina ma ni nake da wannan gidan ba tare da Allah ya anshi nashi ba kun gane Allah ya bashi da nashi kai kuma wannan ba laifi bane mutum ne ka gan shi da mota sharbebiya ina ma ni ne amma Allah ka bashi da sa ni ma ka ba ni nawa mutum ne kaga ya gama digiri ina ma ni ne naje NYSC ba ta da shi an kore shi ba to wannan sunan shi me gibba annabi ya ce la hasada illa fitnatayn babu hasada sai ga abu guda biyu mutum ne Allah ya bashi ilimi yana sadaka kullum kace da ma kai ne mutum ne Allah ya bashi ilimi wato Allah ya bashi dukiya wancan wannan kuma mutum ne Allah ya bashi ilimi yana karantarwa kace da ma kai ne wannan ba laifi bane amma Allah ya ma mutum ni'ima ka ji haushi ya rasa ka samu Allah ya ma mutum ni'ima ka ji haushi ya rasa ko kai baka samu ba haramun ne haramun ne haramun ne kuma ɗabi'ar hasada ana samun ta da yara duk wanda yake da 'ya'ya ya dinga kula da su akwai yaro mai hasada bai san dan wanshi ya samu to ka yaki wannan ɗabi'a wal bughdu da keta shine mugunta wani ana zo na kawai ya tsunguli wani wannan haramun wani yaron in suka samu saɓani da ɗan uwan shi sai ya ɓoye jakai shi sai ya ɓoye jakan shi a nemi jakan sama da ƙasa a rasa iyaye su da ta malamai su da ka wannan haramun ne ko ya ɓoye takalmin shi haramun ne ko ya kashe mai hita ko ya ƙara gishiri a miya wallahi akwai matar da ni ta gaya min wannan ta ce malam mahaifiyarsu ta rasu ita mahaifiyar tana da kishiya ta ce mahaifiyarsu sai ta ce mai etta idan kishiyar na girki tana shiga ɗaki sai ta ba gishiri sai ce buɗe miya kara wallahi mana in aka yi abincin sai ya ƙicewa to yanzu ga uwar ta mutu ita wannan kishiyar da ake ƙara ma gishiri a ɓata abincinta ta rungume ta yanzu ita ce uwarta shi da take kuka ta gaya mata na ce ahir ahir take cewa akwai ranar da tana ita ba ta ji lokacin akwai ranar da ana rigima a unguwa sai ta fito tana mace na 'yan daba an ɗaga makami sai aka same ta ana ita yarinyar ta rugo gida wata ta gani ta ce garin ya ta ce ai guri kaza ji aka yi faru ce to duga a guje ki je kofar ɗakin kishiyata ki bugu da bango kai wato kaga makirci makirci masifa ne yarinya ta ta bugi da bango sai ta fashe da kuka baban ya fito lafiya ce wallahi kofar wance ce ƙofar ma ba ta fira ba kai mata ba su yi ba mala to rayuwa ke ne zuga yanayi ita wadda take ta wannan abin taras ita wannan da ake ta shirya mata makircin Allah ya raya ta kuma ita ce uwarsu to shi yasa ke ta ta da amfani Ba ta da wani amfani karkai ma kowa mugunta a sana'a a karatu a komai karkai ma kowa mugunta ku sabar makawunan ku saba ma yaran ku kar su tashi da albugudu ƙeta. wa ru'yatul fadli 'ala al-ghayr da ganin fifikon wani akan wani ba kowa isa ya gaice ka ɗaurin aure ba ba kowa ya isa kai hannu da shi ba ba kowa ya isa kai mu'amala shi ba ba kowa bane zai kira ka a waya ka daga duk wannan ba ɗabi'a mutane kirki bane wannan da kake ganin shi ba kowa ba a yau kuma zai iya zama wani abu haka ne ko ba haka ba walhamzu da zunde zunde ana yin shi da me baki wallamzu da ya fice wani wani me kenan wannan ake zaki? ko kuma yin haka wasu ka ce allamzu shine aibanta mutum a gaban shi wallamzu aibanta mutum a baki da shi amma fasar da ta fi shahara a ah, alhamzu zunde da baki ka dinga tura baki ga mutum ko kai wata ishara wadda bai dace ba allamzu kuma ya kuce ka dan tabo mutum ka dan yi wata sigina wannan da haramun kai ba musulunci bai da haka ga wannan wala abasu da wasan banza afa annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un yau an waye gari tun ana yara suna game a waya to za fara caca a waya haramun mutum ya zo na ya ɓata lokaci game kaga yara wayan yaro ko damun koshi yayi sai a shi waya wannan ba daidai ba ne. Ƙwallo, ga sunan ayyukan banza da za a ta ɓata lokaci kana musulmi Allah bai halce ka dan wasa ba ka ƙara da rayuwarka a wasa huriyatu da izgin. ta dinga yi mutum izgil mutum ne ya zo yana jin yunwa a ce a yallaɓai ko ba yallaɓai gudi <laughs> kuma yunwa yake jifa ba bai da ko kwamo kana ce mai yallaɓai ranka yadda kai barka da zuwa wannan ba izgili ba ne izgilanci an gane ko babu kyau kai mutum izgili wazzina da zina haramun da zina da luwaɗi da maɗugo duka haramun wan nazaru ila al ajnabiyyati da kallon da matar da ba ka ba ko a waya ko a jarida ko a kalanda haramun ne watalazzuzu bi kalamiha da jin dadin zance da ita idan saurayi yana magana da mace zaka gari da kaga yana ta lashe baki ya kaman mai to da mace yake waya da ka gan shi a cikin nishadi ko kuma yana ɗan raba bango-bango haka ba munafiki amma wallahi inda kawun shi yake magana tsakiyar titi za ga yana ta to ni kawu to to yana ta daga murya amma inda mace yake sai dan shi shiru mala to mala yace duk wannan haramun wa aklu amwalin nasi bighairi tibi nafsi da cin dukiyar mutane ba tare da san ransu ba waɗannan shugabanni sun fada a ciki kaga mutun ya rarumi kudin da al'umma za ta rayu da shi shi kadai ya ci har a fito da wata ma'aikata da duk kafa babu ita kuma tana da ofishi a babban filin eh, eh, birnin tarayya kuma tana da banki asusun ajiyan kuɗi a cbn kuma ana yin bajet da ita duk duniya ba ta bayyana wannan duk duniya shi isa najeriya duniya kala biyu ce akwai duniya akwai najeriya ita najeriya wata duniya ce ta musamman duk wannan haramun ne ko kuma a zo a raba taki mutum ɗaya cinye yanzu ba za a raba taki ba to duk wanda yake da alaka da 'yan siyasa an ba magidanci manomi buhu biyu shi sai ba da sunan shi ya ba da matar shi da babban ɗan shi da almajirin gidan shi sai ya ba da sunan mutum goma in aka ba shi biyu so goma na kuma baya noma ga wani kuma kowa ya san shi kartau ne sarkin noma ya kasa yi kana ji cin duke mutane ba tare da sararsu ba da haramun wa aklu bi shafa'a da ci da ceto au bi dini ko da addini ci da ceto ko min zallake wa aklu amwalin nasi bi da tibin bi nafsi wa aklu bi shafa'a au bi dini da ci da ceto ko kuma ci da addini ci da ceto shine kaman beli mutum ne ya fada cikin wani yanayi za ka cece shi sai an ba ka kuɗi yanzu ko kaya da yan sanda idan ka je police station bai suke rubutawa free ko to farin ne a farin ne jami'o'i ka je wani ya maka sainin sai ka bashi kuɗi haramun haramun yanzu daidai da mashin nan da ake bayarwa na 'yan siyasa ai ba iri ɗaya bane ko to wani za a ce a baka mashin akwai mashin ɗin da in za ka sai da shi 700 akwai mashin ɗin da za ka sai shi miliyan ɗaya ne to akwai waɗanda su suna nan a gidan siyasa su kake gani in ka ba su wani abu sai a baka mai tsada in ba ka ba su ba sai a baka mai arha wani ma ba zai samun bakata ke yasa yanzu ana yin ha babba ana ha ƙarami kuma ana hasade ha babba shi ne a baka wani iri ha ƙarami ba, ha saɓe ba sai a saɓe ka kawai banda sun saɓe ka banda kuma lai ce duk haramun ne aw ko ci da addini malamai suka ce ci da addini shi sa a ƙa'idar shari'a har aiki ma alƙali bai zuwa kasuwa na baka aiki bayan za ga alkali wanda yake kan aiki ya shiga kasuwa sayan kayan miya ko ya je siyo rago ba a yadda domin idan ya je za a bashi ko ba don kudin shi ba haka na limaman juma'a ba ya kamata su dinga zuwa kasuwa yanzu akwai limamin da ba za ka taba gaishe a kasuwa ba dattawan limamai mai zo ɗin waɗannan yaran da za ka gansu suna limanci suna cacin limamin juma'a don kwallo to wannan menene ba zai ba akwai munsub na addini da sai ka kai wani kimma ake ba akwai limaman da ko gurin hira ba su da shi ka taba ganin liman sani yana hira ka taba ganin shi a wata dandali yana hira ka taba ganin shi a wata kasuwa ko a wani shagon mai yadi sau da duk inda ya je zai ci alfarma addini sai ya ci ala gafata mara haka nan alkali duk waɗannan ana son su yi mai su ɗan kari amma idan ya kama za ka ci to karka je da sunan malinta ka ci kudin mutane ka ci haƙƙin mutane ɗaliba ka tana sai da wara ka sai a wara kike siyarwa don Allah ɗalibar da take sai da wara ta ga malaminsu don Allah a ƙallu shi in ya ce a bashi na ɗari biyu za ta bashi daidai kudin shi a ɗabi'ance sai ta yi ƙari to karkaci karkaji duk wanda wai zai kalli kaiwa na ne ya ɗauki abinka ya abin shi ya baka ba tare da ran shi ba karkaji duk da akwai 'yan gardagar mai eh, mala ya biya don wannan ne ba da yake kusa ku yi ta baga ciniki amma duk inda za ka je a kalli addininka a baka abu to bai kamata ka yi ba duk ci da addini mala ya ce wa ta'khirus salah da jinkirta sallah an aukaci har lokacin ta ya fita mala ce wannan haramun ne bai kamata musulmi ya zama yana jinkirta sallah har lokacin ta fita ba sawa'un namiji ne shi ko mace ne da yawa mata sun dauka jinkirta sallah lokaci ya fita na maza ne kadai a hadda mata an mace haramun ne ta jinkirta sallah har lokacin ta fita nan za mu tsaya insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ka ba mu lada wanda muka karanta muka kuskure Allah ka gafarta mana Allah ka manta shi a ko da yake tambaya babu na alaikum salam malam eh, inda ake karatu ba fito yadda na fahimci wani abu ne nake so ɗan bayani kamar yadda malam ya bayani akan wannan yadda gaban da muka tashi ya yi magana akan gani Wancan gabar baya kuma ya yi magana a kan harshe haka yadda na fahimta sai dai kamar mala ya takaita su ne waɗannan guda biyu hmm. saboda waɗannan guda biyu su ne kamar muhallin shahid da za su kai ko ina ya je ya yi abin da ba daidai ba sai malam ya takaita su akai na haka ne yadda ka fahimta daidai ne ya ba da misalin abu guda biyu ne domin su ɗin su ne mabuɗin kowace barna da yawan gani shine mabuɗin barna sai kuma harshe ai akwai wani baiti da suke faɗa eh, Allah ji kan malamin mu bayan ya mutu ba shi kan mutum abbad a gurin shi na fara jin wannan baitin ya ce kaga zina farkon ta gani sai magana sai keɓewa sai alƙawari, sai haɗuwa sai aikatawa so idan ka kiyaye waɗannan guda biyu duk sauran za zo da sauki baka gani ba ballantana ka fada baka faɗa ba ballantana ka faɗa to amma akwai sauran gabban da ba waɗannan ba su ma bala'i amma dai waɗannan su ne kan jirgin Allah ka tsare na na na fasiki na na na na na hmm. Allah shi kenan shi da yake alaji ya yi mu'amalar mota shi kuma ya koma can to tarbiyya ce da ya samu hmm. al'adar ta ta shari'a ba gaskiya ne wannan wannan misali ne kyakkyawa hmm. haka bai son ya haɗu da mace tarbiyya ce yanzu ka ganin yaranmu ga makarantu na addini sai ga an fara koya ma yara sai yaro ya ba dan uwan shi hannu yaro namiji sai ya karba amma da an kawo mace sai ta haka tun yaro yana firamare a sabar mishi karya hannu da matar da ba ta shi ba kada ce ai yara ne kanana a saba da wannan idan mutane ba su saba ba yaro tun yana firamare yana cakuduwa maza da mata yarinya in noziri in za a bata kyauta kar a bata hannu duk dan ka bata hannu ba wani abu bane amma idan ta saba wannan zai sa hatta girma abin ya bi jikinta lalle ya kamata mu kiyaye waɗannan abubuwan Allah ka ba mu ikon kiyayewa Allah ka gafarta mana ka yafe mana wa alaikum salam na'am hmm. na'am na'am Na. na a yau mutane sun ɗauki ƴaƴan wasu kaman su shafe su ba a hmm. da suka shafe su na yin wani abubuwa da ta dace wanda a da gaskiya ba haka gaskiya ne mun sha cin dukan yayyin mu da musamman gidan su ba sosai a yanzu a masallaci ma hmm. wani ba ruwan shi subhanahu ba ma abubuwa ba a masallaci gaskiya ne zai mutu ya gansu suna wasa a waje shi kuma su ci gaba da damun sa tana yawa a cikin al'ummar mu gaskiya ne malai yana cewa mu jawo hankalin junanmu ne akan soyayya da kiyayya da yadda da fushi a yau zaman waye gari naka kawai naka har wani karin magana ba haushe yake wai naka na faɗa a ina ne a wani karatu ne muka yi na ba da wannan asami din a dandali na ce akwai wasu karin magana na bahaushe wanda ya kamata mu tantance su irin naka sai naka in gemun dan uwanka ya kama da ruwa shafa ma kanka wai in jifa ya wuce kanka wallahi duk irin waɗannan karin maganar ko da wato an yi su da kyakkyawan manufa wasu na fassara su da mummunan manufa lalle wajibi ne mu tattara ƴaƴanmu duka mu da su ƴaƴanmu kaga dan wani a waje bai yi sallah ba ka tsallake shi wai dan ba ka bane wannan ba hujja bane ko kaga yaro yana wasa ka kyale shi da wahala kaga wanda yake da shekaru irin nawa ya ce wai shi kadai aka yi mai kaciya akalla ku biyu ko uku ko mutum ɗaya ya biya muku da wahala kaga wanda yake shekaru irin nawa ya ce wai baban shi shi kadai ya daukai ya kai shi makaranta da ga ko biyu ko uku ake kai ku makaranta to da iyaye sun ɗauki ɗan kowa ɗansu to amma inda matsalar take a yau duk yadda muke so mu gyara sai mun gyara ta kowane bangare duk yadda kake ɗaukan yaron mutane a matsayin ɗanka in fa shi bai ɗauke ka a matsayin uba ba akwai ƙura to kaga iyaye su sa hannu malamai su sa hannu shugabannin al'umma su sa hannu mu zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya mu dinga son junanmu kuma duk wanda ya yi ba daidai ba haɗa a yaƙai kara ce a ɗan gidan wane ko ɗan gidan waye a yaƙai a so mutum don Allah a ƙi shi don Allah a gamsu da shi don Allah a yi fushi da shi don Allah in muka siffantu da wannan siffar za a zo na lafiya shi sa ce wannan littafin na ahalari mutane suna rena shi amma ina mai tabbatar maka kai itikanin ahalari za ka sha mamaki inda a ce fashin baki za mu yi makaratun ai kowace gaba ɗaya majalisi ɗaya Allah ya ce muke Allah ya gafarta mana mai ma nabi salati sallallahu alaihi wasallam la salli ala muhammadin wa ala muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ibrahim innaka hamidum majid ya Allah abinda muka karanta ya zama daidai ka ba mu lada wanda muke yi kuskure Allah ka gafarta mana Allah ka tausaya mana Allah ka yafe mana ya Allah ka sa duka mu yan aljanna ne ya Allah ka sa duka mu yan aljanna ne ya Allah ka sa duka mu yan aljanna ne Allah ka sa mu karfin abin da zamu ci da abin da zamu sha da inda zamu kwanta da ramaka ya kai mafi rahaman masu rama babban limamin mu malam Aliyu bai jin daɗi Allah ka bashi lafiya Allah ka bashi lafiya Allah ka bashi lafiya Allah ka sa jinya ya zama kafara a gare shi wannan masallaci ka kara mai alkhairi kara mishi albarka da jikan wanda ya gina shi ka biya shi da gidan aljanna mu da muke raya masallacin da karatu da sallah Allah kai mana tukuici da gidan aljanna wadannan yaya da ka bamu Allah kai musu albarka kai musu albarka kai musu albarka masu tsayuwa akan al'amarin masallacin nan Allah ka saka musu da alkhairi ka shirye da su ka shirye da ƴaƴansu ka biya su da gidan aljanna wanda suke karantar da mu islamiya da karatun alqur'ani a gurin nan Allah ka yi musu albarka Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka biya su da gidan aljanna mu da muke zuwa mu yi sallah Allah mu ma ka biya mu da gidan aljanna na da damuwa Allah ka yaye mai na da bukata Allah ka biya mai ya Allah duk wanda bai da gida ka bashi wanda bai da iyali ka bashi wanda bai da abin hawa ka bashi wanda bai taba aikin hajji ba Allah ka kai shi Allah ka yi mana arzikin aikin hajji na bana Allah ka sa da mu za aikin hajji na bana Allah ka sa da mu za aikin haji na bana Allah ka sa da mu zai aikin hajji na bana ka azurta mu da umara akai akai Allah ka azurta mu da umara akai akai Allah ka azurta mu da umara akai akai ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka ba mu damuna mai albarka ka buɗa mana kofar arziki ta gabas ta yamma ta kudu ta arewa ta dama ta hagu ta sama ta ƙasa ta yadda muka yi zato da inda ba mu yi zato ba na rama ka ya kai mafi ramu masu rama Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali akwai ƴaƴanmu da ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya waɗanda suke gida da asibiti Allah ka ba su lafiya masu matsalar aljanu ka warkar da su masu matsalar iskokai ka warkar da su masu kowace irin matsala Allah ka warkar halakar da su mu kuma Allah ka tsare mu ka kawo ƙarshen da jini a Najeriya ka zaunar da Najeriya lafiya ka zaunar da Arewa lafiya ka zaunar da Kaduna lafiya ka zaunar da Zaria lafiya ka zaunar da Tulumada lafiya ka zaunar da Gillis lafiya